a cikin shirin za ji cewa shugaban Amurka Joe Biden na fuskantar matsin lamba daga 'yan jam'iyyarsa ta Democrat kan ya ajiye batun sake neman takara a zaben watan Nuwamba da ke tafe. An bankawa hedikwatar gidan talabijin ɗin gwamnatin Bangladesh wuta yayin da ake ci gaba da aron gama tsakanin ɗalibai masu zanga-zanga da jami'an tsaro. A Najeriya gwamnati da shugabannin ƙungiyar kwadago sun sanar da amincewa da naira dubu saba'in a matsayin albashi mafi ƙanƙanta ga ma'aikatan ƙasar. an kai matsaya a yau an tsaya a kan naira dubu saba'in wanda shine kamar mafi karancin albashi A wannan babban al'amari ne kuma akwai wani doka da ya ce duk da za a rika wato irin wannan muhawara ko kowane shekara uku. 'Yan majalisun Najeriya su kuwa ƙarin haske suka yi kan dalilan yarda a rika cire musu rabin albashinsu na tsawon watanni shida domin taimakawa 'yan ƙasar. To wannan mun yi ne domin mu ma ko yaya take mu ba da tamu gudunmawar. domin jama'a su gane cewar dai abin da muke yi ga baki ɗaya don su muke yi gwamnati a jamhuriyar Nijar ta sanar da rage farashin fetur a fadin kasar za mu ji ra'ayoyin 'yan kasar amma sai bayan Aisha Sharif ta gabatar da labarin duniya. Shugaba Biden na ƙarƙashin matsin lamba daga jam'iyyarsa ta Democrats akan ya ajiye batun sake neman takara a zaben watan Nuwamba da za a yi. jaridar washington post ta rawaito cewa tsohon shugaban amurka barack obama wanda har yanzu yake da karfin fada a ji ya shaida wa jam'iyyar tasu cewa akwai bukatar mr biden ya nazari sosai akan takararsa domin yiwuwar samun nasarar sakan donald trump na ƙara yin rauni sauran manyan jam'iyyar democrat ma sun bai wa mr biden wannan shawarar wala a sirrance da kuma a bainar jama'a shugaban kasar mai kimanin shekaru 81 a duniya ya shafa yinin yau yana kiba a gidansa da ke dilawa bayan da aka masa gwaji aka ga ya kamu da cutar corona. A yanke intanet da kuma layukan waya a Bangladesh abinda ya janyo tsayawar samar da bayanai bayan shafa kwanaki ana zanga-zanga da ɗalibai suka jagoranta lamarin da ya janyo har aka gwabza tsakanin su da 'yan sanda rashin intanet din ya janyo sashen yanar gizo na bbc ma a kasar ya daina aiki abinda manema labari suka ce ba sa iya samun magana da mutanen kasar tun da farko an farwa babbar tashar talabijin ta kasar da ke daka inda aka cinna mata wuta Security forces fired tear gas and rubber bullets to disperse the Wakilin BBC ya ce jami'an tsaro sun harba barkonan tsohuwa da harsashin roba domin tarwatsa masu zanga-zangar da suka tuna motocin 'yan sanda wuta. an kashe akalla mutum tara a zanga-zangar da aka fara saboda wani sabon tsarin da aka bullo da shi na bawa mutane guraben aiki a gwamnatin kasar prime minister kasar shekasi na dai ta lashe takobin dawo da zaman lafiya prime minister isra'ila benjamin netanyahu ya soke umarnin da ministan tsaron kasan ya bayar na gina asibiti a isra'ila don kula da yara a gaza a ranar laraba Hugh Garland ya sanar cewa ya shaidawa sojojinsu cewa a gina asibitin wucin gadi a kusa da iyakar Isra'ila da yankunan nawa. To amma sai gashi a yau ofishin Prime Minister ya ce bai amince da gina asibitin ba. Mr. Gallant ya ce ya bayar da wannan wato damar ce saboda shawarar da aka tsara tun da farko cewa za a rika kai yaran Gaza da suka ji rauni kasashen waje don a yi musu magani ba ta aiki. Ma'aikatar tsaron ta zargi tanyahu da sanya siyasa al'amuran da suka shafi rayuwar jama'a. To labaran duniyar na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na BBC. masana kimiyya sun yi gargaɗin cewa rayuwar miliyoyin mutane na cikin haɗari idan ba a ɗauki matakin gaggawa wajen dakatar da zazzabin malaria da ke bijirewa magani wanda kuma ke yaɗuwa a afirka ba kamar yadda ya yi a shekaru hamsin da suka wuce lokacin da mace-macen da aka yi ninka har sau uku kwayoyin malaria waɗanda ke bijirewa muhimmin maganin na artemisinin yanzu sun bazu a gabashin afirka Jirwa magungunan cutar ta malaria yanzu ya karu a wasu yankuna daga kashi ɗaya a cikin ɗari zuwa kashi fiye da ashirin cikin ɗari. 28 leading malaria scientists from 10 countries Wakilin BBC ce masana kimiyya 28 daga kasashe goma sun bayar da shawarwari akan hanyoyin da za a magance zazzabin malaria da ma maganin sauran da ke yada cutar. jami'an majalisar ɗinkin duniya sun ce ruwan sama kamar da bakin ƙwarya da aka yi ya lalata hanyar da ake bi domin shigar da kayan agaji zuwa dafor wato yankin sudan da ke cikin barazanar fuskantar yunwa shirin samar da abinci na majalisar ɗinkin duniya ya ce dubban tantan na kayan agaji ne suka makalle a daidai mashigar da ke kan iyakar ƙasar da chadi hukumar na son gwamnatin sudan ta buɗe wata hanyar da za a rika bi domin shigar da kayan agajin bayan shafe watanni goma sha biyar ana yakin basasa a ƙasar majalisar ɗinkin duniya ta bayyana matsalar yunwar da ake fama da ita a sudan a matsayin mafi muni a duniya to ƙarshen labaran duniyar kenan daga nan sashen hausa na bbc an gaida aisha sharif da labaran duniya kuma sai rahotanni an bankawa hedikwatar gidan talabijin ɗin gwamnatin bangladesh wuta yayin da ake ci gaba da gama tsakanin ɗalibai masu zanga-zanga da jami'an tsaro ministan yaɗa labaran bangladesh ya shida bbc cewa an dakatar da yada shirye-shirye sannan galiban ma'aikata sun fice daga gidan talabijin ɗin da ke daka ga ƙarin bayani a fassarar rahoton ambarasan etrajan Dubban ɗalibai da jami'an tsaro sun fafata a yankuna da dama na babban birnin Bangladesh yayin da masu zanga-zangar suke kiran a durƙusar da harkoki. 'Yan sanda sun harba hayaki mai sa hawaye da harsasan roba domin tarwatsa ɗaliban. Akalla mutum goma aka tabbatar an kashe a tashin hankalin da ake yi kan tsarin bayar da aikin gwamnati da ya janyo takaddama. Ɗaliban sun yi dafifi tare kuma da cinnawa ginin gidan talabijin ɗin ƙasar da ke daka wuta. Ƙaramin ministan yaɗa labarai na Bangladesh Muhammad Ali Arfat ya ce an gargaɗi masu zanga-zangar cewa za a ɗauki tsatsauran mataki a kansu idan suka ci gaba da zama a ciki Tun da fari gwamnati ta katse layukan intanet a ƙasar domin daƙile tashin hankalin. Wannan ce dai zanga-zanga mafi girma da gwamnatin Firaminista Sheikh Hasina ta fuskanta tun bayan lashe zaɓe a karo na hudu a jere a farkon wannan shekarar. Ɗaruruwan mutane ne dai suka jikkata a kwanakin da aka shafe ana wannan zanga-zangar. Ɗaliban dai na neman gwamnati ta jingine tsarin ware kashi talatin cikin ɗari na guraben ayyukan gwamnati ga iyalan mutanen da suka yi faɗi tashi na samarwa ƙasar 'yancin kai a shekarar alif ɗari tara da saba'in da ɗaya. A gaida Badariya Tijjani Kalarawi da fassarar wannan rahoton. To da muka je Najeriya kuma shugabannin kungiyar kwadago ta NLC sun sanar da amincewa da naira dubu saba'in a matsayin mafi kankanta albashi ga ma'aikatan ƙasar. Shugaban Najeriya Bola Ahmad Tinubu ne ya amince da sabon albashin a ganawarsa da wakilan kungiyoyin 'yan kwadagon ƙasar a ranar Alhamis. wannan kuma dai shi ne zaman ganawa na biyu da ya wakana tsakanin 'yan kwadagon da gwamnati a cikin mako daya ga rahoton zubairu ahmad Wannan na zuwa ne bayan kwashe tsawon lokaci ana takaddama tsakanin 'yan kwadago da gwamnatin Najeriya game da samun albashi mafi kankanta ga ma'aikata. Shugaban LC Joe Ajero ya ce sun amince ne da ta naira dubu saba'in saboda akwai abubuwan da ke kunshe da ya kira na karfafa gwiwa. Kungiyar ta ce abin da ya karfafa mata gwiwa na amincewa da ten shine alƙawarin da shugaban ƙasar ya ɗauka na sake duba albashin duk bayan shekara uku amma kun shekara biyar kamar yadda mataimakin shugaban ƙungiyar, Kabiru Adomin Jibir ya shaida mani ma labarai a fadar shugaban kasa. Kamar yadda shugabanninmu na ƙasa suka faɗa comrade uh, osipo na tuc da kuma comrade joy ajero daga nlc cewa yau mun yi zama na biyu da mai girma shugaban ƙasa kuma uh, an cimma yarjejeniya tsakaninmu da shi kamar yadda uh, kamfanoni masu zaman kansu da kuma gwamnati suke tsaya a matsayin dubu sittin da biyu yanzu an ɗaga wannan dubu sittin da biyu zuwa dubu saba'in wanda shine zai zama mafi karancin albashi a najeriya sannan kuma nemakon. duba shi da ake yi mafi karancin albashi a shekara biyar yanzu zai dawo shekara uku sannan gwamnati za ta ba da manya-manyan motoci bas-bas masu ɗaukan mutum ɗari wanda zai rage wa ma'aikata hanyar tafiye-tafiye da sauran abubuwa da za a aiwatar da su wanda wannan shine abin da muka cimma matsaya kuma za mu koma mu sanar da National Executive Council wanda kuma muna kyautata zaton cewar insha Allahu za su karba abin da muka zo da shi daga bakin mai girma shugaban ƙasa. A nata bangare gwamnatin Najeriya ta ce ta lura da irin halin da ake ciki a ƙasa inda tattaunawar ta ta haifar da alfanu kazalika ministan watsa labaran kasar Muhammad Idris ya ce gwamnatin Bola Ahmed Tinubu ta amince da tayin yan kwadugun na cigaba da duba sabon albashin a duk bayan shekara uku a maimakon shekara biyar biyar haka ma sabon albashin mafi kankanta zai soma nan take da zarar majalisa ta amince amince da shi an kai matsaya a yau an tsaya a kan naira dubu saba'in wanda shi ne kamar mafi karancin albashi wanda kuma shi mai girma shugaban kasa wato asiwaji bola ame tinubu zai kai ma majalisa domin su amincewa wannan babban al'amari ne kuma akwai wani doka da ya ce duk da za a rika wato irin wannan muhawara kowace shekara biyar to eh, shugaban kasa ya ce ya gana ganin kamar shekara biyar ya yi tsawo eh, a rika yin wannan eh, muhawara wato kowane shekara uku wato ma'ana kafin a ce sai an kai shekara biyar sannan a sake kaiwa wani sabon matsayi akan mafi karancin albashi yanzu kowane shekara uku za a rika wannan shi ma za a gaya ma ita majalisa domin a sa ta cikin doka kuma ina farin cikin cewa su 'yan kwadago sun amince da wannan mu ma bangaren mu na gwamnati muna murna ga wannan ba haka kawai da ka ba aka yi wannan bayani sai da aka tsaya aka yi nazari aka duba aka sake dubawa sannan aka kawo wannan matsaya ka tuna cewa an dade ana ta wannan ja'in ja'in to yau Allah ya kawo karshen wannan al'amari tun bayan jinin talafin man fetur da gwamnatin Bola Ahmed Tinubu ta yi a bara ta shiga takun saka da kungiyoyin kwadagon inda suka nemi karin albashi da yazarta ta kashi 300 cikin 100 sakamakon tsadar rayuwa da jinin talafin man fetur ya jefa 'yan Najeriya Zubairu Ahmad, BBC Hausa, Abuja, Najeriya. To har wa yau muna Najeriya asiri a wannan lokaci gwamnatin kasar ce ta janye matakin haramta wa ɗaliban da shekarunsu ba su kai shekara goma sha takwas ba da haihuwa ba. Shiga jami'o'i da sauran manyan makarantu bayan da hakan ya janyo kace na ce a yau. Da farko dai ministan ilimi na kasar Farfesa Tahir Mamman ne ya yi sanarwar haramcin a taron tsara manufofin ilimi na hukumar shirya jarabawar shiga jami'a JAMB. ana amma sai yawanci masu halartar taron suka nuna rashin amincewarsa ga hakan abin da yasa aka dawo da shekarun zuwa goma sha shida karamin ministan ilimi dr yusuf tanko sununu ya shaidawa abokiyar aiki na nabila muktar uba dalilan janye matakin sai dai ya soma ne da yin karin haske akan taron da aka yi an tattauna matsala da dama amma kuma an kawo magana akan cewa za a mai da shiga jami'a ga waɗanda suke shekaru sha takwas zuwa sama bayan wannan magana kuma aka ci gaba da tattaunawa to a cikin tattaunawa wanda aka yi an jingina wannan maganan cewa yara sai wadanda suke shekara goma sha takwas ne za su samu shiga jami'a duk wanda suke da shekara goma sha shida zuwa sama za su samu shiga jami'a akan yadda suka cika takardunsu na neman gurabe kuma suka zauna da jarabawa wanda suka yi akan wannan ka'ida ɗin so wannan magana din da aka yi na sha takwas an jingine shi amma ishe cewa wanda yake shekara goma sha shida zai iya zuwa jami'a matukan ya samu gurbin da zai yi karatu menene ya sa aka ɗauki wannan mataki? Abinda abubuwa ne da suka taso da yake da suka rubi kundin da ya tanadar da dokoki ko kuma tsare-tsare da yake za a cimma kudurin ilimi na ƙasa. Ya tanadi cewa yaro zai shiga makarantar firamare lokacin da yake shekara shida ya yi shekara shida yana firamare sha biyu kenan ya je sakandare yana eh, yi shekara shida kin gata sha takwas kenan akan wannan ne ake ganin tun da wannan yana daga cikin tsarorin da aka yi To akwai dalilin da yasa aka yi su don haka ake son a koma gare shi to amma ba riga wannan hukuncin kamar nan ce sai aka jingine shi amfanin wannan jinginewa din zai ba da dama mu saurari al'umma ra'ayin ra'ayinsu da waɗannan abubuwa ɗin mu kuma kanmu mu sake dubawa mu dubi dokoki idan har ana buƙatar yin kuskure ma ne sai a yi ma a kai shi wannan batu yana fefe kenan ana ci gaba da tattaunawa a kai. Ana ci gaba da tattaunawa. Kamar yadda aka wannan taron shi ma za a sake wani taro. Kuma mu kan gaba daya akwai hukuma take kula da ilimi na ƙasa baki daya National Council on Education wanda yake su ma za a sake tattauna waɗannan abubuwa ɗin saboda akwai ne suka taso 'yan kwanakin nan. Karamin ministan ilimi a Najeriya kenan Dr. Yusuf Tanko Sununu a tattaunawar su da Nabila Muktar Oba kuma da haka agogo muke cewa karfe tara saura minti goma sha bakwai a Najeriya da Nijar. Takwas saura minti goma sha bakwai agogon GMT Umai Masana Abdulmomin ke gabatar da wannan shiri kai tsaye daga nan sashen Hausa na BBC. To gaba a cikin shirin akwai labarin wasanni kuma za mu sake komawa Najeriya amma yanzu bari mu je jamhuriyar Nijar inda gwamnatin kasar ta ce ta sanar da rage farashin fetur a fadin kasar wannan mataki da wasu 'yan kasar ke kallo a matsayin wani abin ci gaba daga gwamnatin mulkin sojan kasar zai ba da damar samun sauki kan farashi. shin sufuri da na kayan masarufi na yau da kullum sai dai masu nazari kan al'amuran yau da kullum na ganin sai gwamnati ta dage ko 'yan kasuwar sun ko 'yan kasuwa sun sako da farashin kayayyakin su ga rahoton cima ilai sufu Daga ranar 23 ga watan nan na Yulin da muke ciki da misalin sha biyun dare a duk faɗin ƙasar za a dawo da farashin man fetur a dala ɗari ba tamma ɗaya kowace lita maimakon ɗari da dala takwas da ake saida shi a halin yanzu. Ta haka ne kuma farashin litar diesel ya ragu dala goma in ji sanarwar gwamnatin ta ranar jiya Laraba. wannan mataki kamar yadda sanarwar manema labaran ta bayyana ya yi daidai da alkawuran da aka sanar a ƙarshen taron majalisar ministoci na ranar litinin 24 ga watan julin 2024 bisa shawarar shugaban majalisar mulkin soja ta cnsp janar abdurrahman chani to dai yan ƙasar suka fara bayyana ra'ayoyinsu kan wannan raguwar yayin da wasu ke cewa za ta taimaka musu wasu cewa suke ba wani tasirin da hakan zai yi zai tallafawa cikin rayuwar talaka saboda abu ne wanda al'ummar ƙasa ta daɗe tana jiran wannan lokaci an yi lokutan da 'yan ƙungiyar horaren hula suke fitowa a kafofin talbijin da sauran kafofin sadarwa na neman rage wannan farashin mai kenan abu ne wanda ya kamata a ce tun daɗewa ma an yi kenan sai mu ce alhamdulahi muna ga ganin haske cikin wannan tahiya inda ko tamanin an ka da shi ko saba'in wannan ha amma dala takwas da an ka rage ko station in ka zo daman dala ɗari in ka bada hawa za ka shan mai sai dai bai kai wancan din kaɗan na da saura ga ga litirkin inda su duba har yanzu dai su ƙara dibe talakawa yadda suke cikin wannan mashi dan man nan shi na a talaka samun wani abu ciki saboda yau in kasa dan dan mai kinka sai ka taidu inda ka ga dama amma ba ba abu kuma a ce dan mai an an kai shi ha wajen ɗari. Kowa da nashi nazari amma in muka sa muka ji ba in ka ɗauki misali yanzu isan su a jiya da ba a yi raguwa ba kana da babur ka zo da shika guda ba ka iya samun lita biyu sai dai a baka litir guda da ɗan kaɗan. Ka yau ko da jikaka daga ranar Allah ya da ashirin da uku wani wata da jikka guda kana iya samun litir biyu wannan ga mai babur kenan. manufar rage farashin fetur kin a famfo shine ba da damar rage farashin sufuri da kuma farashin kayayyakin masarufi in ji sanarwar sai dai masu nazari kan lamuran yau da kullum irin su omar adamu shugaban kungiyar accountability lab niger na ganin akwai wahala wannan rage ya haifar da ragowar tsadar rayuwa da ake fama da ita ya bi su yawancin da halayensu ba za su rage ba kun san da wani lokaci gwamnati ya rage kudin kaya kamar tax da empo da gwamnati yake dauka har da da ga saman abinci amma duk wannan bai hana ba 'yan kasuwan namu ba su rage kuɗi ba gaskiya kamata ake daga yau minista na kasuwanci da minista na transport ya kamata ake sun fara aikin su wanda ya kamata a bi mutanen nan sau da kafa a zamnar da su tukuna a ja musu kunne wanda ya kiya kenan shi kuma ya san abin da ya kamata biyu baya dan bai kamata ba wasu ba zancen siyasa ba bane ake a yanzu iko ne ake na ƙasa don saboda 'yan kasa Daga ƙarshe sanarwar gwamnatin mulkin sojan ƙasa ta Nijar ta buƙata tare da umartar ma'aikatan gwamnati da wannan mataki ya shafa da su hana tare da murƙushe duk wani yunƙuri na zamba akan wannan mataki. A gaida Cima Ila Yusufu da wannan rahoton. To a nan kuma 'yan majalisun tarayyar Najeriya ne saka yarda a raka cire rabin albashinsu na tsawon watanni shida a wani mataki na nuna damuwa ga halin da 'yan Najeriya ke ciki na matsin rayuwa. mataimakin kakaki majalisar benjamin ozikalu ne ya nemi zauren majalisar ya amince da haka a zaman da aka yi a yau inda kuma nan take dukkanin zauren ya amince da wannan bukata dan majalisa ali sani madakin gini ya ce matakin zai fara ne daga wannan watan na yuli da muke ciki na dai karin bayani da yawa buhari muhammad fage shi da aka kawo kudirin da mataimakin shugaba na majalisa wato deputy speaker shi ya tashi ya canja prayer kudurin wani ne ya kawo kuduri akan maganar zanga-zanga cewa a sami yara a yi musu magana saboda kar a fito zanga-zanga a samu matsala a zo ana fasa wa mutane shaguna ana fasa musu dukiya ana yi musu sace-sace to he shi kuma deputy speaker ya ce to yana da gyara ga wannan kuduri sai ya canja prayer ɗin kudurin wato abin da yake nema a yi hmm. ya ce to mu ma 'yan majalisa mu yi wani abu ba wai kawai mu tashi mu kirawo jama'a mu ce kasi kaza ba mu me muka shi ne ya nemi cewar a koda a cikin albashinmu ne a rage kaso hamsin da wasu sun nemi cewar a rage kaso ishirin wasu sun ce talatin da biyar wasu daga ƙarshe dai ya ce hamsin kuma kowa ya yarda menene manufar wannan mataki da kuka ɗauka. Duka jama'a da suke a wannan ƙasa mu ta Najeriya sun san irin hali na taɓarɓarewa arziki da ya shafi wannan ƙasa mu a wannan kwanaki da ake ciki kuma kowa ya san hali da jama'a suke ciki musamman mu da muka fito daga arewa ga taɓarɓarewa ta tsaro ga kuma harkar noman ma ba a iya fita a je a yi to wannan mun yi ne domin mu ma ko yaya take mu bada da tamu gudunmawar domin jama'a su gane cewar dai abin da muke yi ga baki ɗaya dan su muke yi shi yasa muka ce a rage wannan albashi namu by 50% na tsawon wata shida kamar idan an rage me za a yi da waɗannan kuɗaɗe. To wannan kuma ai za mu barwa ita gwamnati ta tsaya ta duba ta ga abin da za ta yi tunda ka san ita gwamnati dama ita ke biyan albashin daga wajen ta yake tahowa kuma sannan kamar yadda jama'a suka sani mu majalisa ba ma zartar da ayyuka ita gwamnati wato bari na executive su ne suke da wannan dama wajen zartarwa mu 'yan majalisa doka ce aikinmu ko da mun ce a ciri kuɗi ba za mu zo mu ce kuma ga abin da za a yi da kuɗin ba ita gwamnati isa za ta duba ta game za a yi domin a ƙara kawo wa mutane sauƙi na rayuwa da wannan hali da ake ciki honorable aliyu sani madakin gini da majalisar wakilai a najeriya To har yanzu dai a Najeriya amma a jihar Kano matashin nan da ake zargi da cinna mutane wuta sannan suka taka da sannan wato suna tsaka da sallah a masallaci ya amsa tuhume-tuhumen da wata babbar kotun shari'a musulunci ta karanta masa. Ana tuhumar matashin da laifuka hudu ciki har da zargin sanadiyar kisan mutum 23 da gangan ta hanyar cinna musu wuta a masallaci a garin gadan wanda aka fi sani da larabawar wato larabar abasawa cikin karamar hukumar gezawa daga kano ga rahoton zahra dillawan Yayin da aka gurfanar da matashin Shafiu Abubakar mai shekara talatin da 38 a gaban babbar kotun shari'ar musuluncin alkalin kotun Ustaz Halatul Kuza'i Zakariya nan take ba da umarnin a karanta masa tuhume-tuhumen da gwamnatin Kano ta gabatar guda hudu ciki har da zargin sanadiyar mutuwar mutum ashirin da uku sakamakon cinna wutar da ya da gangan a wani masallaci da kuma kokarin kisan wasu mutum biyu a garin Larabar Abasawa cikin karamar hukumar Gezawa. Salisu Muhammad Tahir shine lauyan gwamnati. Sannan akwai tuhuma ta uku wadda kuma ta kokarin yi wa mutane mummunan rauni domin yayi musu raunin ita ma ya amsa ta sai kuma ita kuma wadda e ita hudu ta wadda imis by fire ta hanyar ta'addanci ta hanyar wuta wanda ya kona masallaci ya lalata abubuwa da yawa so waɗannan su ne duk kuma ya amsa su ba wadda yake musu so amma kasancewar ga abin da doka ta tanada cewa irin kamar ita tuhuma ta farko da kuma waccan ta ƙarshen dukkanin hukuncin yana yana da yawa waccan ya haura shekara bakwai waccan kuma daman yana bayuwa ga irin rayuwar gaba ɗaya wato tuhuma ta ɗaya kenan tuhuma ta ɗaya kaga wannan ma'anar ita magana ake ta rayuwa gaba ɗaya. So da haka ko da mutum ya yi ikirari to akan ba da dama dai mu har ila yau mu zo mu gabatar da shaidunmu don su tabbatar da wannan ikirarin nasa domin a samu adalci ga kowa da kowa. Game da tuhuma ta biyu da ta uku kuwa Salisu Muhammad ya nemi kotun ta hukunci nan take kasancewar ya amsa su. Da haka muka roki kotu da ta masa abin da ake kira summary trial ta masa hukunci na nan take tunda ya amsa kuma shari'a ta yadda dukkan wannan hukuncin da yake kasa da shekara uku to idan mutum ya amsa shi to za a iya masa hukunci a nan take kuma a yabin nan da haka kotu ta karɓa kuma ta tabbatar da ya amsa da raɗin kansa da hankalinsa a matsayinsa na akili mai hankali eh, musulmi ya amsa so da haka za mu zo da shaidunmu gaba ɗaya daga nan ita kuma sai su ma su shiga kariya idan suna da ita kotu kuma ta yi hukunci. barista hasiya muhammad imam ita ce lauyar da majalisar lauyoyin da ke ba da tallafin ayyukan shari'a ta aiko a matsayin lauyan kansa ta roƙi kotu akan tuhuma ta biyu da ta uku na tambaye ta kowane roƙo ne. Eh roƙon da ne a kotu abin da na ce shine tun da bai wahalar da kotu ba wajen ansa shari'ar to kotu ta masa sassauci wajen hukunci. Kamar wani irin sassauci ke tunani? Eh tun daga daman laifin ya kama shekara uku ne da shekara ɗaya to kuma ai haƙƙin kotu ne ita kuma ta ce ga abin da za ta yi. Ba ki nema takamaiman irin sassaucin da ke so? ban nema ba. Na dai ce ai masa sassauci. Alƙalin kotun Ustaz Halalatul Huza'i Zakariya ya saka ranar ɗaya da biyu ga watan gobe don ci gaba da sauraron karar da kuma yin hukunci akan bukatar da masu kara suka gabatar a ƙarshen watan mayan shekarar nan ce aka fara gurfanar da matashin a gaban kotun shari'ar musuluncin amma aka ɗage sauraron karar har sai an samar masa da lauyan da zai kare shi kuma ranar hudu ga watan yulin nan majalisar lauyoyin da ke bada tallafin ayyukan shari'a suka ba shi lauya inda lauyan ya karɓi kundin binciken 'yan sanda cikin mutum fiye da talatin da ke sallar asuba a masallacin da matashin ya cinna wuta a ranar goma sha biyar ga watan mayan shekarar nan bayanai na cewa mutum ashirin da biyar da suka kone kawo yanzu mutum ashirin da uku sun rasu an sallami mutum ɗaya ɗayan kuma yana ci gaba da karɓar magani a asibiti zaharaddin lawan bbc hausa daga kano a najeriya ra'ayi riga kowa da irin tasa. mako majalisar dattijan Najeriya ta kwace mukamin sanata Ali Indume na mai tsawatarwa tare da rage masa girma saboda wasu kalamai da yayi kan gwamnati da bai wa jam'iyyarsa daɗi ba. Wannan ba shi bane karon farko da ake ɗaukan irin wannan mataki ko sa kan dan majalisa saboda wani firici da ake ganin ko zargin rashin dacewa. Me hakan yake nufi ga 'yancin cin gashin kan majalisar dokokin Najeriya? Me hakan ke nufi ga ayyukan sa ido da ya kamata a ce majalisar dokokin ta riƙa yi wa ɓangaren zartarwa? ina makomar 'yancin faɗin albarkacin baki a dimokuraɗiyyar Najeriya. Waɗannan na cikin batutuwan da muke fatan tattaunawa a cikin shirinmu na ra'ayi riga na wannan makon. To madalla sai ku kasance da mu gobe idan Allah ya kai mu. Wani mai wa'azi dan kasar India da ya jagoranci wani taron da aka samu cinkoson jama'a inda mutane 121 suka mutu. Ya ce ya damu matuƙa da faruwar ibtila'in amma a cewar shi babu wanda zai iya sauya kaddara. Kalaman Bol Baba ga 'yan jarida makonni bayan faruwar lamalin a Hatras da ke jihar Uttar Pradesh sun fusata jama'a a India. Ga rahoton Amina Sahal ɗan tata. A hirar da ya da 'yan jarida a baya-bayan nan Bahol Baba ya ce babu wanda zai iya canza abin da ba shi da makawa. Duk wanda ya shiga duniyar nan dole ne ya bar ta wata rana lokacin kawai ake jira. Hatsarin ya faru ne a farkon watan Yuli a wani taron addinin Hindu a garin Satsang. Yawancin waɗanda suka rasa rayukansu mata ne. Rundunar 'yan sandan ta cafke wasu daga cikin waɗanda suka shirya taron ciki har da wani mutum da suka ce babban mataimaki ne na malamin addinin Hindu. Du. Sai dai babu sunan Bahul Baba a cikin rahoton wani bincike na musamman da aka miƙa wa gwamnatin jihar Uttar Pradesh. Rahoton ya dora alhakin kan masu shirya taron da kuma nuna sakacin 'yan sanda da hukumomin yankin suka yi. Hukumomin sun amince mutane 80 ne su hallara, amma kusan mutane ɗari biyu da hamsin ne suka halarci taron. Rahoton 'yan sandan ya ce turmutsutsun ya faru ne sakamakon ƙurar da ta tashi a lokacin da mutane suka yi tururuwa domin su taɓa kafar Bahol Baba a lokacin da yake shirin ficewa daga taron. sai dai tun farko lauyan malamin ya shaida wa bbc babu gaskiya a zargin da ake yi wa wanda yake karewa kuma turmutsatsin ya faru ne sakamakon wasu abubuwan da suka faru waɗanda ba su dace ba sai dai iyalan mutanen da Iyalan mutanen da turmutsutsun ya rutsa da su sun ɗora alhakin kan malamin tare da neman a kama shi. A gaida Amina Sahal ɗin tata da wannan rahoton ga kuma Ibrahim Yusuf Muhammad da labarin wasanni. rahotanni daga ingila na cewa ana raɗe raɗin kocin tottenham ange postecoglou zai kasance cikin jerin 'yan takarar da hukumar kwallon kafa ta ingila ke sa ran za su mai gurbin gareth southgate a matsayin kocin tawagar kasar amma kocin na asalin kasar australia ya bayyana cewa ba shi da wata masaniya kan wannan batu inda ya ce a yanzu aikinsa a tottenham ne kadai ya sanya a gaba amma ko ana ganin me yasa postecoglou ya yi hanzarin zame kansa daga zama kocin na ingila musa ado musa mai sharhi ne kan harkar wasanni bai wuce rashin daɗewarsa a gasar ta Premier ba kuma ina ganin yana da wani buri da yake so ya cimma wa kungiyar kwalafa ta Tottenham ba zai saurin barin aikin shi a kungiyar kwalafa ta Tottenham ba ga kasancewar zai so a ci ya fahimci gasar ta Premier kafin ya yunkurin ya ce zai karbi wata ƙasa a musamman ita ƙasar Ingila inda take da manyan zarata 'yan wasanni kuma gasar Premier gasa ce matukar wahala. Tsohon kyaftin ɗin Faransa Hugo Lloris ya bayyana wakar da wasu 'yan tawagar wasan Argentina suka rera a cewa wani lamari ne na cin zarafi ga 'yan Faransa amma yana fatan 'yan wasan wasan da abin ya shafa za su koyi darasi daga kuskuren da suka yi Loris wanda shine dan wasan da ya fi bugawa Faransa wasa ya bayyana rashin jin daɗin sa kan halin na 'yan wasan Argentina kuma ya kamata kowa ya nuna adawa da kowace irin wariya musamman wariyar lolin fata sai kuma fagen tseren Formula 1 inda Charles Leclerc ya bayyana cewa yana maraba da zuwa Lewis Hamilton kungiyar tsere ta Ferrari Ferrari a shekara mai zuwa. Hamilton wanda zakaran Formula 1 ne har sau bakwai zai kasance abokin wasan Leclerc na uku a cikin abin da ya kasance kakarsa ta bakwai a tawagar Ferrari. Wasu na kallon matakin da Ferrari ta dauka na dauko Hamilton a ƙarshen shekarar da ta gabata a matsayin hadari ga Leclerc, amma direban na Ferrari mai shekaru ashirin da shida ya ce bai taɓa tunanin hakan ba. inda ya bayyana cewa zuwan Hamilton zai taimaka wa tawagar Ferrari wajen gogayya da tawagar Red Bull da ke karkashin jagorancin Max Verstappen. madalla a gaida Ibrahim Yusuf Muhammad a kuma gaida Nabila Muktar Uba wadda ita ce ta hada wannan shirin Fatawul Muhammad ya sada ni da ku. Ni Masani Sani Mumin daga nan sashen Hausa na BBC nake cewa ku ci gaba da kasancewa da mu a shirye-shiryenmu na gaba a huta lafiya.